صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Asabar daga nan Radio Tehran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kukunsan san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin tarbiyyar iyali sai shirin mata a cikin al'umma sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyar mu a yau da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 20 ga watan janairun shekara ta 2024 wanda ya daidai da bakwai ga watan rajab na shekara ta 1445 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata rana irin ta yau a daidai lokacin da sarautar sarki sha na kasar iran ta fara girgizuwa da kaduwa kuma alamun faduwar gwamnatin sa suka fara bayyana a fili mutanen kasar iran din suka buɗe gidajen yari a duk faɗin kasar domin fitar da waɗanda sarkin ya jefa su a cikin gidajen yari bisa zalunci da kama karya bayan haka kuma sojojin sarki sha da dama sun koma sun shiga cikin masu zanga-zanga ta la'antarsa tare da bore domin kawar da mulkin sana zalunci da kama karya a kan al'ummar kasar masu saurari ko kusan cewa shekaru 39 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addini ko mai gwagwarmaya da sarakunan fahalawiyawa a iran wato ayatollah said muhammad ahmad kunsari ya rasu an haifi ayatollah hansari a garin khonsar wanda ke kasar ta iran ya rasa iyayensa tun yana karami don haka ya girma a gaban yayinsa ayatollah hansari ya fara karatu a birnin isfahan daga baya komai koma najab a kasar iraki bayan karatu mai zurfi a najab ya fara karantarwa da kuma wallafe-wallafe na littafai sannan kuma yana daga cikin manya-manyan malamai waɗanda suke goyon bayan marigayi imam khomeini a mai sa da sarakunan pahlawiyawa don haka ne ma ya dawo birnin tehran da zama wanda ya sa sarki sha ya fara taka tsantsan dangane da lamuransa musamman ma akan abin da ya shafi imam Khomeini. da ƙarshen masaurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau injiniya mahadi bazargan firaministan iran na farko ya rasu bazargan da ya yi karatu a tehran kafin daga bisani ya tafi faransa inda ya ci gaba da karatunsa daga bisani kuma ya dawo birnin tehran din inda ya koyar a jami'ar tehran dr gan ya yi fice a bangaren siyasa inda ya kasance daga cikin masu sukar salon mulkin kama karya na sarki sha kafin juyin juhali wanda hakan ya sa aka rufe shi a gidan kaso a lokuta daban-daban bayan samun nasarar juyin juhali an naɗa shi a matsayin firaminista na farko a iran bayan kuma da watanni tara saboda wasu dalilai na sabanin fahimta tsakaninsa da manyan jagoran jun juhali gwamnatinsa ta rushe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 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12:20 zuwa 12:50 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11:20 zuwa 11:50 a gon GMT da kuma Ghana. A kan mita 16 kHz 17,560. A shirin na kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 a kogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi.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 To da farko ga muhimman kanansu Dakarun IRGC na Iran hudu sun yi shahada wani hari da Isra'ila ta kaddamar a kan birnin Damascus na Siriya. Isra'ila ta kashe Falasɗinawa 165 daga Juma'a zuwa yau Asabar. majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa yakin gaza ya fi mummunar illa ga mata da ƙananan yara yanzu kuma ga labaran dake-dake dakarun kare junju halin musulunci na iran sun ce an kashe musu wasu mashawarta guda hudu a ƙasar syria a wani hari da isra'ila ta kaddamar akan babban birnin ƙasar a cikin wata sanarwa da rundunar rgc ta fitar a ranar asabar ta ce masu ba da shawara sun yi shahada tare da wasu dakarun siriya a harin da aka kai a yau a birnin damascus an kai harin ne akan wani gini mai hawa uku a unguwar meza da ke birnin wanda ke dauke da ofisoshin jakadanci da dama isra'ila dana yawan kai hare-hare a sansanonin soja a cikin kasar ta siriya musamman ma dai maikan gwagwarmaya waɗanda suka taka rawa wajen taimakawa sojin siriya wajen yaƙi da ta'addanci wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da haramtacciyar kasar isra'ila ke yankurin faɗaɗa har-harin wuce gona da iri akan falasɗinawa a zirin gaza zuwa bangarori na yankin gabas ta tsakiya iran da tana ci gaba da gudanar da aikin ba da shawara a ƙasar syria bisa bukatar gwamnatin damascus da nufin taimakawa ƙasar wajen fatattakar 'yan ta'adda wanda suke samun goyon bayan ƙasashen ketare da suke yaƙi da zababbiyar gwamnatin ƙasar ta syria to a can zirin gaza kuwa isra'ila ta kashe falasɗinawa akalla 165 daga daren jiya juma'a zuwa safiyar yau asabar tsawon kwanaki 106 isra'ila ta kwashe tana kaddamar da munanan hare-hare a kan yankin zirin gazan ya yi sanadiyar rasuwar falasɗinawa akalla 24,762 ya zuwa yau da kuma raunata wasu 62,800 kalla falasɗinawa 165 da isra'ilin ta kashe tare da raunata wasu 280 a cikin sa'o'i 24 suka gabata hakan kuma akwai mutane da dama waɗanda suka makale ƙarƙashin baraguzai sakamakon har-haren da isra'ilin ta kai akan gidajen jama'a kamar yadda ma'aikatar lafiya yankin zirin gazan ta tabbatar sojojin isra'ila masu mamaya sun yi kisan kiyashi a kan iyalai goma sha hudu a zirin gaza inda suka kashe mutane 165 da kuma raunata wasu 280 a cikin sa'o'i 24 kamar yadda ma'aikatar ta tabbatar akwai mutane da dama waɗanda suka makale ƙarƙashin baraguzai wasu kuma suna watan gariya a kan titina. to jama'a masu ware kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio tehran majalisar ɗinkin duniya ta ce yakin gaza ya fi mummunar illa ga mata da kuma ƙananan yara rahoton majalisar ɗinkin duniya ya nuna da cewa mata da ƙananan yara ne da suka fi shiga cikin matsanancin yanayi sakamakon hare-haren da isra'ila take kaddamarwa a kan yankin zirin gaza wanda ya shafe fiye da kwanaki ɗari ana yi wani rahoto da hukumar ta fitar a jiya ta yi nuni da rashin daidaito a tsakanin jinsi da kuma nauyi wanda ya rataya a kan wayan mata da ke tserewa da kuma fadawar 'ya'yansu a cikin mawuyacin hali da ma shiga gudun hijira rahoton ya bayyana cewa a cikin al'ummar yankin zirin gaza mai mutane miliyan biyu da uku akwai mutane miliyan ɗaya da ɗigo tara waɗanda suka rasa su da kuma mata da 'yan mata kimanin miliyan guda da suke neman mafaka da tsaro a nata bangaren babbar daraktar hukumar kula da mata ta majalisar ɗinkin duniya sima bahud ta ce fiye da kashi 67 cikin ɗari na fararen hula da hararen isra'ila suka rutsa da su a gaza mata ne da kuma ƙananan yara kamar kuma a yammacin kogin jordan kashi goma sha hudu cikin ɗari na waɗanda hararen isra'ila ke ritsawa da su dai mata ne hukumar ta kara da cewa duk da cewa dai za mu yi alhinin halin da mata da ƙananan yara suke ciki a gaza a yau to kuma za mu ƙara wani bakin cikin a gobe matuƙar ba a kawo ƙarshen waɗannan hare-hare na kisan ƙare dangi akan al'ummar gaza ba ta kuma jaddada buƙatar ƙara kai agaji ga al'ummar gazan musamman ma dai mata da ƙananan yara shugaban ƙasar somaliya hassan sheikh mahmud ya isa birnin alkahira na kasar masar kashin jagorancin wata tawaga a wata ziyara wadda ya fara yi wadda ita ce irin ta ta biyu da ya kai kasar masar tun bayan da ya karbi rigamar shugabancin somaliya jakadan somaliya a kasar masar ilyas sheikh umar abubakar ya jaddada muhimmancin ziyarar wadda ta zo a wani lokaci mai matukar muhimmanci duba da irin yadda somaliya ke fuskantar abin da ta kira tawai haƙƙinta daga bangaren kasar habasha bayan kammala taron yarjejeniyar fahimtar juna tsakanin habasha da kuma yankin somaliland wanda ke arewa maso yammacin kasar ya jaddada kudurin kasarsa na cima matsaya tare da masar bisa la'akari da muhimmiyar rawar da take takawa a yankin yana mai yabawa da irin abin da ya kira babban goyon baya da masar ɗin take baiwa somaliya ya nuni da cewa ziyarar ta shugaban kasar somaliya ta hada da ganawa da shugaba abdulfatta sisi da kuma sakatare janar na kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ahmad abulgais da kuma babban limamin ƙasar ta masar kuma babban shehul azhar inda za su tattauna bututuwa wanda suka shafi halin da ake ciki a somaliya da kuma yankin somaliya tana ƙoƙarin neman goyon baya akan matsayar da na ƙin amincewa da jijjini da hakulla tun daga farko a wannan wata tsakanin habasha da somaliland wadda ta baiwa addis ababa damar yin amfani tashar jiragen ruwa na berbera da ke daura da mashigar ruwa ta tekun adana a cikin tekun red sea da kuma kafa sansanin sojan habasha a wurin inda somalia ke kallon hakan a matsayin keta huruminta a matsayinta na cikakkiyar ƙasa mai 'yancin cin gishin kai to jama'a masu saurare karshen labaran duniyar kenan. da madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da haka, kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo mahangar tsohon mai baiwa tsohon shugaban kasar Sudan shawara ne kan abin da ke faruwa a Sudan cewa yakin siyasa ne da ake ruruta wutar rikicin a yankin gabashin afirka da ni sunusuwanti zan jagoranci daga marshirin sai ku kasance tare da mu don jin abun da ya kunsa. mai baiwa tsohon shugaban kasar sudan shawara amin hassan umar ya ce rikicin da ke faruwa a kasarsa a halin yanzu ya samo asali ne daga tsoma baki daga waje da nufin sake tsarin sudan ta fuskar siyasa kuma waɗannan masu shiga cikin harkokin cikin gidan kasar sudan daga waje ba za su taɓa amincewa da duk wani sakamako ba sai dai wanda zai daidai da abin da suke so kuma ta hanyar da ta dace da mahangarsu. Umar wanda ya kasance babban mai shiga tsakani na gwamnatin Sudan a shawarwarin zaman lafiya na Doha kan rikicin Darfur daga shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2011 ya kara da cewa a halin da Sudan ke ciki a yanzu wani bangare ne na al'amuran da suke faruwa a yankin kuma wani yanayi ne da ya ginu bisa manufar rarraba kasashen yankin da wargaza su da kuma ganin sun amince da siyasar kulla alaka da haramtacciyar kasar Isra'ila. kuma bayan kakkasa sudan zuwa ƙananan ƙasashe za su kasance daga cikin taragogin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila za ta jagorance su zuwa ga ƙasashen yammacin duniya a wata hira ta musamman da ya yi da gidan talabijin na aljazira tsohon ministan ya jaddada cewa abin da ke faruwa a sudan ba yakin basasa ba ne tsakanin kabilun sudan amma yakin siyasa ne da kasashen yankin suka tsaya a baya suna ingiza masu rikici a tsakaninsu kuma babban burin da aka sanya a gaba shine wargaza rundunar sojin kasar da kuma tarwatsa dakarun siyasa na asali a kasar ta sudan da kuma nisanta su daga fagen siyasar kasar sudan har abada Amin Hassan Umar ya yi karatunsa na jami'a ne a birnin Khartoum fadar mulkin kasar sannan ya yi digirinsa na biyu da na uku a kasar Amurka yana da littattafai da dama da suka hada da asalin siyasa rikici tsakanin masu adawa da tunanin addini na musulunci da marasa addini a yankin gabas ta tsakiya. dalilin tunanin musulunci kaiwa ga asalin al'adun sudan da makarantar yin riko da adabin musulunci hakanan yana da tarin littattafan waƙoƙi da suke ɗauke da take guda biyu ashajan at-tauhid da muhammadiyat matsalar da ake ta yadawa a kafafen yada labarai da harkokin diflomasiyya gaba daya ita ce cewa akwai tawagogi biyu karkashin jagorancin janar janar guda biyu suna fada da juna a sudan amma wannan shelar ba gaskiya ba ce domin da an cimma matsayar sulhuntawa tsakanin waɗannan janar janar biyu to matsalar ba za ta kasance an warware ta ba domin al'amarin ba batu ne da ya shafi mutane biyu kawai ba hakika batun dai shine tsoma bakin kasashen waje da suke son juya akalar sudan ta fuskar siyasa yadda suke so kuma waɗannan masu tsuma baki a harkokin cikin gidan sudan ba za su amince da sakamakon da zai kai ga matakin barin matsayar ƙasa ɗaya dunkulalliya ba don haka kuskure ne a mayar da hankali kan mutane biyu da a zahiri suke jagorantar rikicin kasar saboda mutanen biyu ba su da wannan muhimmanci wajen zartar da hukuncin karshe akalla a bangaren sojoji general abdul fatah al-burhan ba zai iya yanke shawara dangane da sojoji ko kuma kasar ba ba tare da cikakkiyar amincewa daga rundunar sojin kasar ba waɗanda a fili suke da masaniyan abin da ake so abu na farko da ake nema shine rusa wannan rundunar kuma ana sanar da hakan sannan sake gina ta ta hanyar da ta dace da bangarorin waje kuma hakan abu ne da ba zai taba yiwuwa ba hakanan ba zai yiwu a yi sulhu a siyasance ta hanyar daidaita tsakanin bangarorin biyu da suke fada da juna ba domin akwai wata tawaga mai kishin ƙasa mai son kare martabar ƙasar da 'yancinta kuma tana da imanin ganin an murkushe 'yan bindigar da suke matsayin sojojin haya da aka shigo da su daga wajen ƙasar kuma suke samun kuɗaɗe da makamai duk daga ƙetare don haka babu wata al'umma da za ta amince da sulhun ƙarƙashin sharaɗi da mahangar masu tsuma baki daga wajen ƙasarta amma inda gaskiyar magana take ita ce saɓanin abin da ke faruwa a baya musamman tsakanin 'yan ƙasa da ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai to wannan rashin jituwa ne na cikin gida gaskiya ne cewa akwai wasu bangarori na waje da suke da ajanda a cikin gidan kasar amma fa lamuransu ba za su tafi kamar yadda suke so ba kawai sun zaɓi ɗaya daga cikin bangarori biyu da goya masa baya amma yanzu sun kirkiro ɗaya daga cikin ƙungiyoyin biyu kuma suna amfani da shi wajen sake gina tubalin da za su yi amfani da shi wajen cimma manufofinsu a sudan a hakikanin gaskiya lamarin kasar sudan wani bangare ne da ya shafi al'amuran da suke faruwa a yankin lamarin da ya ginu a kan yiwuwar rabuwar kawuna da wargaza yankin da kuma sanya shi yarda da batun kyautata alaka da haramtacciyar kasar isra'ila da kuma zama ɗaya daga cikin tawagar da haramtacciyar kasar isra'ila za ta ja su zuwa ƙasashen yammacin turai wannan sauyi ana son ya kasance mai sauki ta hanyar gudanar da juyin mulki kuma akwai mai kula da irin wannan siyasa da tsara ta baya ga shi ma akwai mataimaka na yankin da aka shirya kuma akwai gamsuwa na duniya kan shirin domin mafi yawan kasashen duniya sun gamsu da cewa idan aka samu canji cikin kwanciyar hankali a sudan ga abin da ake kira yarjejeniyar tsarin aiki to ba za a samu matsala ba abin da ya faru shine akwai wani bangare da ke kallon wannan a matsayin wani muhimmin batu manufar da aka tsara ita ce tarwatsa a sojoji sannan tunkarar manyan dakarun siyasa a fagen sudan da kawar da su gaba daya daga dukkan yancin siyasa da ma haƙoƙinsu na ɗabi'a da suke riyawa a matsayinsu na 'yan ƙasa amma amir hassan umar ya jaddada cewa shi ɗan siyasa ne da ya yi siyasa tun zamanin tsohon shugaban kasar sudan ja'afar numeri an kama shi a zamanin sa a matsayin dan adawa sannan aka sake shi bisa yarjejeniyar sulhu bayan haka aka kama shi a gwamnatin ƙarshe fiye da sau ɗaya don haka babu wanda zai iya dakatar da shi daga harkar siyasar sudan sakamakon haka zargin cewa sun fita daga harkar siyasa baya nufin shi kadai aka jinginar a batun siyasa a halin yanzu musamman a lokacin da ake son mai gurbin masu karfi da raunana masu kishin ƙasa da marasa kishin ƙasa dangane da yadda kwamandan dakarun kai daukin gaggawa a sudan yake matsayin jagoran 'yan tawayen kasar muhammad hamdan da kalu hamidati ya shafe tsawon watanni da dama babu labarinsa an tambayi amin hassan umar shin rashin bayyanar hamidati zai iya sauya lamarin yaƙi a sudan inda ya bayyana cewa babu abin da zai canza saboda ana sarrafa yaƙin ne daga wajen ƙasar don haka bayyanarsa ko rashinsa ba zai tasiri sosai ba a fagen yaƙin ƙasar yana mai fahimta cewa tsawon lokaci da sojojin haya suka zo daga kasashen waje domin tallafa wa dakarun kai daukin gaggawa ba su da masaniya yana raye ko ya mutu kuma ba su san takamaiman wanda yake jagorancin wannan yaƙi ba kuma kowane bangare yana biyayya ga jagorancinsa ne kai tsaye a filin daga don haka canza shugaba baya da wani tasiri a yakin sudan kuma ba zai taɓa canza yanayi ba akwai buƙatar tantance ma'anar kwace gari ko yanki daga ɓangarorin da suke yaƙi da juna a sudan shin da zarar mayaka sun shiga gari ne ko babu sansanin soji da za a iya cewa sun kwace iko da garin ko kuma yadda dakarun kai ɗaukin gaggawa suke yi ne na shiga gari tare da kwace iko da sansanin soji shi ake nufi da kwace gari ko kuma yadda wasu 'yan bindiga suke kutsawa cikin gari su wawushe dukiyoyin jama'a sannan su fice shi ake nufi da kwace gari Minista Amin Hassan Umar ya bayyana cewa al'ummar gari sun gudu daga muhallinsu. Shin gwamnati za ta tsare gidaje da babu kowa a ciki ne? Hakika mutane suna tserewa daga muhallinsu ne domin tsira da rayuwarsu da mutuncinsu gami da dukiyoyinsu. saboda da zarar 'yan bindiga sun kawo hari gari suna aiwatar da hare-hare ne kan jama'ar garin wawushe musu dukiyoyi da yin fyaɗe ga mata. don haka jama'a suke barin muhallinsu tun kafin a cutar da su kuma jami'an tsaron gwamnati sukan fice daga garin saboda za su zauna a gari ne shin wani ne za su kare hakanan amin hassan umar ya yi da'awar cewa kashi 80 cikin 100 zuwa 90 cikin 100 na sansanonin sojin kasar suna karkashin kulawar sojoji ne a ko'ina in banda wasu 'yan garuruwa da suke gefen manyan birane sannan a duk lokacin da 'yan tawaye suka shiga gari suna shiga ne da haɗin bakin 'yan leƙen asirinsu da suke ha'intar hukumomin da suke karkashin kulawar sojojin kasar to saboda gujewar zubar da jinin fararen hula sai sojoji su janye daga garin ba tare da gwabza faɗa ba kuma mamayar 'yan tawaye ga garin ba zai zama ƙwace gari da karfin tsiya ba sojoji su zama suna iko da gari shine su zama za su kula da harkokin mulkin garin tare da kare al'ummarsa da kuma amincinsa tare da wanzar da doka da oda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 yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dala ubangiji yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da takwas idan dai masu rare ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokinsa sa'id sarga sun isa lardin khuzestan inda yanzu haka suke a birnin ahwas wanda yake shine babbar cibiya ta lardin Khuzestan. A yau za su yi wata tafiya zuwa wasu daga cikin yankuna na tarifi da suke cikin wannan lardi na Khuzestan, waɗanda wasu daga cikin waɗannan yankuna sun share dubban shekaru kuma ana lissafa su a cikin muhimman wurare na tarihi da ke yankin gabas ta tsakiya. To amma kafin mu shiga cikin shirin baki ɗaya sai an fara sauraron dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. برنامه شری امروز یو چیست مننه شهر گری شهرها گروروا دیگر ندبن ما می رویم مو زمجی شوش گرن شوش شوشتر گرن شوشتر دزفول گرن دزفول احواز گرن احواز مثل کمر دیدنی نبود ایدو آنها هستند سو سکی آثار باستانی کپاپن تاریخی ما بازدید می کنیم مو زم دوبا پس کنن قدیمی دردی مردم متنی شش هزار دوبو شده سال شکره پیش کپین آنها زندگی می کنند سو سنا مقبره مقبرته دانیال النبی دانیالو من خوشحالم نی اینا ین فرین چیکی خوشحال می فرین چیکی مسجد مسلاچی تقریبا کسن هزار دوبو هزار ساله na shekara dubu. Aglab مپی یوا ایران قصر ایران معماری ایکین گینی زیبا میکاو آنها دارند سو سنادا همینطور هکنن در ضمن hakan ya haɗa ma'abad wurin bauta chogar zambil chogar kusa unesco hukumar unesco chan tabaghe gini mai hawa-hawa فهرست جرن میراس جهانی ابابن تاریخ دنیا آن قرار داده است شی یا سکا to banda da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa sa'id a ɗakin karɓar baƙi da suke a hotel ɗin da suka sabka a birnin ahwas thank To madalla bayan da aka saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Sa'id. don na ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan mako sai Allah ya mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban shirin a cikin wani darasi. To amma kafin wani lokacin a madadin dukkan waɗanda aka ji murin su musamman ki Abdullahi Salihu Katsina ki kuma ta alheri a tarbe mu a shirin na gaba. yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni zainab bashir dai nake gabatar muku da shi daga nan rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv wanda nake karanto muku littafin nan mai suna bakar wasika wanda marubuciya khadija kandi ta rubuta to kamar da kuka sani ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya jiya. son na dawo nan ma ta daga masa kai zan dawo yaushe ta tambaya ciki da shauki da kuma zakuwar ta ji ya ce mata gobe ko jibi yaushe ta sake tambaya ba daɗewa ba yaushe ya shafa kansa zuwa hancinsa cikin satin nan ya za a yi na yarda za ka dawo saboda na ce zan dawo idan na ce zan yi abu zan yi shi ta ɗauke idan ta hawa yana sauko mata sosai sai take jin kamar shi ma ɗin idan ya tafi ba zai dawo ba ya ƙara matsowa kusa da ita cike da tausayinta kina son na zauna ne ta daga masa kai sai ya saka hannunsa ya ɗago fuska faɗarta idan kina son na zauna sai idan za ki yarda ki zauna da ni zama na har abada ta masa kallon rashin fahimta sai dai kuma ta kasa tambayarsa abin da yake nufi da hakan ganin haka ya saka shi yin murmushi ya ɗauke hannunsa daga fuskarta ya ɗan ja baya kaɗan yana kallon harabar gidan kina son zama da ni ta ɗauke kanta ƙasa ta kasa cewa komai he just ask don ya gane idan tana son zama da shi ko akasin haka domin kaka tana ƙoƙarin haɗa su ne kawai ba tare da lura da suna son junansu ba ko ko a'a haɗi ne kawai take son yi ta yi musu irin na ƙauye na zamanin baya to ni ina son zama da ke shi yasa nake son kaka ta bani ke sai kuma ya kasa ƙarasawa yana ta kallon reaction ɗinta na aure ki Tahowa ta da sauri ta kalle shi gabanta ya buga da mugun ƙarfi. Zuciyarta ta yi wani uban zullo kamar za ta fito daga kirjinta ta faɗo ƙasa. Bata san me yasa take jin kamar kalamansa sun mata nauyi ba. alhalin ba a yau ya fara furta mata wannan kalmar cewar zai aure ta ba wancan karin ya ce saboda kar su saba wa Allah ne har ya ce idan ta samu wanda take so ko yan uwanta ne zai sake ta yanzu fa bayan gashi tana tare da kaka ganin ta yi shiru ba ce komai baya ya saka shi zauna a cikin motar zan tafi sai ta sake mika masa kuɗin a karo na biyu ki koma ki kai mata idan ba ta karɓa ba ki ɗauka na baki ya ja motar ya rufe ya yi rubas tana tsaye tana kallon sa hawa yana sako mata sai da ya juye motar sannan ya sauke gilashin motar ya leko da kansa ya kalle ta ya tsakar mata murmushi sannan ya ja motar ya kama hanya sai take tana kallonsa tun tana hangensa har ta daina hangosa sai ta durkushe a gurin ta fashe da kuka ta saka kanta cikin gwiwar hannunta tana kuka sosai sai da ta soma jin motsin mutane na wucewa sannan ta tashi ta share hawayenta ta shiga cikin gidan kanta a ƙasa tana tafiya kamar ɗazun ko da ta shiga kaka ba ta cikin ɗakin sai kawai ta hau gadon da ta kwana ajiya ta runguma kuɗin a ƙirjinta can kuma ta juya baya ta fara kuka a hankali tana jin zuciyar tana mata mugun zafi talba bai taba rabuwa da wani abu ya ji yana marmarinsa ba sosun kamar aminatu baranta da ya yi a can har ya fara jin kewarta murmushi ya yi tunawa da tambayar da ta yi masa cewar yaushe zai dawo wanda sai ɗauka ya kira dadi ringin ɗaya ya ɗaga ranka ya daɗe yanzu nake ƙoƙarin kiranka dadi barka da safiya an tashi lafiya fatar ka kamo hanya gana hanya dadi fatar momi ta dawo kun fara damuna da zancen momi fa ni ma zan yi yaji na tafi abuja na yi zamana talba ya murmushi cike da kaunar dadi daman ya san shi da barkwanci haba dadi idan ba momi ai ba rayuwa don allah ka ce min ta dawo i think dai yau ko gobe za ta dawo gani tafe zan raka ka ka ɗauko ta akwai magana da nake son yi da kai da ku mai muhimmanci kuma ina fatan za ku fahimta Allah ya kawo ka lafiya amin ya katsa kiran sannan ya kira laila kamar yadda ya tsammata ba ta daga kiran ba sai ya kira amal ya gaishe da ita sannan ya kira momi talba momi barka da safiya an tashi lafiya lafiya kalau alhamdulillah an ce baka kwana a gida ina ka je wa ya faɗa miki amal ya murmushi mai sauti allah ya shirya amal amal ba za ta daina gulma ba na je ƙauye ne amma ka san hanyoyin nan ba su da kyau kutal ba nan nan ai da sauƙi abin bai kawo ba kuma ga hanyar dawowa ina fatar kin dawo momi ta yi shiru rashin ki ne ya saka muka bar gidan nan gaba ɗaya gidan baya mana daɗi kuma ina jin babu daɗi idan na tuna cewar saboda ni komai ya faru zan dawo ai kuma ba laifinka ba ne komai ya wuce zan zo an jima na ɗauke ki a'a sai next week mommy do this favor for me dan allah shikenan yayi murmushi thank you mommy ashe kina so na wannan wace irin magana ce talba ba na son ka nake zaune tare da kai na taɓa cutar da kai a tsawon zaman da na yi da kai ne ta ya uwa za ta zauna da tun yan ɗa yana jariri har ya girma a hannunta kuma ta ce ba ta ba taɓa son ɗan nan ba bayan kuma yaron nan bai mata komai ba injiniya ya riga ya dasa maka wani mugun ice na ƙiyayya ta a zuciyarka shi yasa har kake min wani kallo na daban ko kaɗan momi ban taɓa kallon wata mace a matsayin uwa ba sai ke ban san wata uwa ba sai ke kuma dadi bai shimfiɗa min komai ba a zuciyata sai ƙaunar ki ke da shi kun kasa fahimtar juna ne kawai kina ganin kamar ya zurfafa a sona shi kuma yana ganin kamar baki so na ne yadda ya kamata ki so ni kuma duk na fahimce ku fatar za a yafe mani ba kai komai ba allah ya maka albarka amin to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne yasu allah kan gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa allah ya kai mu lafiya. yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu sakta a cikin sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin da muke tattaunawa kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rajon boh hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na shaba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan kawai kwasance kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din a cikin shirin namu na yau za mu dora ne kan wani shirin da muka so mu da malam musa adam nigi daga jos ta ƙasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malam zai tashi ne kan bayanin ita tarbiyya amfanin al'umma ce Allah shi gafarta malam bismillah assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka masu sauraron mu birni da ƙauye daga duniyar hausa cikin wannan gidan rediyo mai albarka da rashin tarbiyya a duniyar musulunci to muna nan dai muna sharhanta muna fara shigo kamar yadda bayani ya gabata yanzu muna kan istilahin musulunci mun sharhin na gama gari to shi tarbiyya amfanin al'umma ne gaba ɗaya amfanin tarbiyyar zuriya da 'ya'ya da matasa bai tsaya amfaninsa ga wanda suka haifa kawai ba eh, wato haƙƙi ne na eh, hukumar gwamnati ta federaliya ya danganta da irin tsarin siyasar ku in irin tsarin kasar mu ta najeriya akwai shugaban ƙasa mai cikakken iko akwai gwamnoni akwai ƙananan hukumomi akwai sarakuna akwai masu unguwanni da sauransu zuwa ƙananan wato matsayi na mulki to dukkansu za su haɗa hannu da ƙarfe yauwa da kuma iyaye da kuma society anguwa idan suka sake suka bar matasansu suka lalace to duk za su ji a jiki ba a ba wanda ba zai shafe shi ba yau gwamnati ta rasa matasa da za su kawo musu ci gaba sun basu a titi suna yawa ba su shirya musu makoma ba abun za su biya da sannu za su biya duk hukuma duk al'umman da suka suke su suka lalace suka zama ɗan shaye-shaye suka zama wato ma al'umma allah ƙaƙaito dole sai sun biya kamar halin da muke a yau sakamakon rashin kula da waɗannan matasa ga sunan sun zama mana allah kaka su ne ake kwasan su ai daji da su a ba su madara a ba su kayan abubuwa na more rayuwa wanda su taɓa samu a gidan iyayensu ba a unguwanninsu haka suka girma ba su san ƙauna ba ba su san soyayya ba ga sunan suna biyan bashi baka tausaya musu ba kai uba society su tausaya musu ba gwamnati ba su tausaya musu ba ya za su yi su ba su san ma tausayi ba su san kauna ba su san soyayya ba ya za su yi kai kuma su tausaya maka in ka shiga hannunsu sun ga daga kai sai kai zuriyanka ba ku sa su makaranta ba ba ku taimaka musu da jari ba arzikin ƙasan ku kuna lalata kuna wasu so kuna almabazaran shi to duk wanda ya suke ya shiga hannunsu ko namiji ko mace to sai abin da hali ya yi shi yasa za ka ga suna aiki na dabbanci kai ka ce ba ɗan adam ba wasu ma in ka kutanta su da dabba ka cuci dabbar saboda rashin tausayi da rashin imani su wulaƙanta zuriya mata gaban iyaye su ci mutuncin su ta fuskoki daban-daban su kashe har mai ciki ake kashewa kai ka ce ba ɗan adam ba ne tunda wasu dabbobi in ka ga sun kashe to abinci ne ba zurriyarsu ba jinsu su suke kashe ba za ka taɓa ga kura tana kashe jinsin kura ba ko damisa ko zaki tana kashe wasu dabbobi daban da ba sa cikin zurriyarsu kuma abinci ne to mu fuga muna yanzu abubuwan iri ɗaya yare ɗaya ƙabila ɗaya addini ɗaya ga sun abubuwan sun lalace a arewacin najeriya sakamakon watsi da tarbiyyar da al'umma suka yi sun yara duniya almajirai an kiya inganta shi uba yana yan ƙasa yana tura duniya almajiri nauyi wajen biyar a kansa bai bayar ba ba a ba malamin wani abu ba ba a biya su fees ba ba tufafi ba abinci ba maganin kiwon lafiya ba tufafi ba gurin zama ka tura kana ƙyanƙyasa kana tura wasu ma ba su san kansu ma ba masu sauraro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion boh hausa a nan birnin tehran inda muke sauraron wani malami daga najeriya wanda zai tashi kan bayanin ba su san ma'anar kawo su duniya ba fatan iyalai suna amfana ba su san ma'anar kawo su duniya ba ta ce su nemo ma kansu abinci alhali shi bai san ma a ina yake hankali ma bai zo mashi ba to yaya za mu yi mu tsira da waɗannan yaran to dole mu biya Ga shi nan muna biyan bashi a dole ya'yan al'umma ne su kashe kowa yan ƙasa ne yan wuri ne ba tausayi wasu ma an san su sun gagari saboda an watsar da su allah ya bar mu ji a jikinmu wannan shi ne sakamako da ya addabe mu ya zama mana allah ƙaiƙai kowa yana ji a jikinsa Ka ji an ɗauke wannan yau gobe an ɗauke wannan mace mata ƙananan yara a talauta ku rana ɗaya ku sayar da gonakinku ku je ku biya ku zo ku naɗa hannu wasu ma daga nan su ma sun koya to an bar su ba sana'ar yi sun ga ta inda ake samun kuɗi kyauta a tunaninsu to dole sai an haɗa da addu'a an bar gini turan zane yau tun daga wajen neman wa za ki auro wa za ka ba ka ɗauro ragon namiji ya kasa taɓuka kaume ɗan ma zaune kuma sai dai kawai hayayyafa ba gurin kwana ga mutum ya rututu yana ƙara aure bai da cikakken abinci bai da abin da zai ba su makaranta kan babu magana tun ga yau a duniyar mu ta yau ta najeriya talakan na hakika an haramta mashi neman ilimi ina ya samu ya ƙoshi ba mutum da wani bai taba mallakan dubu goma ba ana biyan kuɗin makaranta dubban abubuwa ballantana university shi kan sai dai a shi yana tangarere ne a titi to shi yasa idan ya shiga hannun mugaye shi kenan su kuma zai tare ku a titi Kuma watsar da shi a titi to shi ma fa zai tare ku a titi in ka shiga hannunsa ba sani ba sabo to mu haɗu da addu'a na والذين na ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة ayin واجعلنا na اماما to idan muka haɗa addu'a kamar yadda wannan aya alkur'ani karimiya mai gwalagwalen kalmomi take cewa to masu cewa ya ubangijin ka ba mu a cikin zuriyarmu eh? a cikin matan mu, ka ba mu zuriya wanda zai faranta ma idon murai, kuma ka samu a cikin masu takawa imamai shugabanni wanda ya adana abinsa gwargwadon hali zai ishe shi ai ma musuluncin a cikin alkur'ani ba an yi magana tun daga aure ba idan auren ma ko wanda ma haram ne ya yi aure ba shi da lafiya ko ba da abin da zai ciyar da matan ba masukuni ba mazauni ba zai iya ɗaukar nauyin tawabar ba lantaran abin da za ta haifa to wannan me amfani ya aurensa wanda zai iya yin aure shine wanda yana da abin da zai lura da lafiyar matar abinci da mazauni tufafi da kiwon lafiya da ilimi da ilimantarwa ko lafiyayye ne a jikinsa yana da kuɗin biyan sadaki yana da abin da zai to wannan shine amma shi ɗin ma ya ce shi baya bukata ba tilas ba dole ba dole in zai iya rayuwa a haka ba zai yi lalaci ba ba zai lalata 'ya'yan mutane ba zai ci gaba da ado'insa. ba tilas ya ga cewa shi tsoron kada ya kasa ma yara tarbiyya ya yi haƙuri tunda Allah ya ba shi haƙuri shi kenan amma in kana da lafiya kana tsoron faɗa halaka kana da halin to fari ka aure kana da niyya kuma da son haihuwa kuma yana da kyau kafin ku yi aure ko ya faɗi ƙa'idojinsa in ba su saba musulunci eh ni ya'ya biyu ne nake so uku ka yadda na yadda ba ba wanda zai hana kin yadda ya'ya biyu uku za mu haifa shi kenan duniyar yau to babu laifi to sai mun haɗa in wani abubuwan sai da addu'a mutum kan shi ma ya kasa lura da kansa ba ya kawo yar mutane ya ajaita ya kasa biya mata bukata rayuwa to ba dole a shiga matsala ba to za mu tsaya haka sai lokaci na gaban Allah ya kai mu masu sauraro ga shi dai malam ya fara sakar jiki da wannan bayani to amma a nan da masa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa malam musa adam menage daga jos ta ƙasar nigeria wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yamakon rediyon boh hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kunyi da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sannan da ƙarshe ga shirin duniyarmu a yau mu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwar ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum da yakan dube ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke kana a mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a su da kuma bayyana mahangar masana a wasu lokutan dangane da suke kallon batutuwan ta fuskoki daban-daban. Shirin namu na yau da Allah dai zai dubi ne dangane da matakin da kungiyar ansarullah ta kasar yaman da aka fi sani da alhusi suka dauka dangane da yakin da isra'ila take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza inda kungiyar ta yanke shawara na shigaba da hana dukkanin jiragen ruwa na isra'ila wucewa ta hanyar tekun bahar al'ahmar ta hanyar babul mandab da ke kusa da gabar ruwan kasar yaman har sai isra'ilan ta kawo ƙarshen har-haren da take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza da kuma irin matakan da kasashen yammacin duniya musamman amurka da birtaniya suka dauka na kaddamar da hare-hare a kan kasar ta yaman da sunan dakile hare-haren mayakan kungiyar alhusi ko kuma ansarullah wannan dai shine abin da shirin zai dubi a sa da yardar allah da fatan masaurari za a bi musu a hankali domin cin cikakken shirin. kwanakin bani dai kungiyar ansarullah ta kasar yaman ta sanar da kama wani jirgin ruwa na isra'ila wanda ke kan hanyar sa ta zuwa gaɓar ruwan isra'ilan ta hanyar babul mandab da ke cikin bahar ahmar ko kuma red sea kungiyar ta kama wannan katafaren jirgin ruwa ne tare da tsare shi da kuma tsare ma'aikatan jirgin a matsayin mataki na fara aiwatar da alkawalin da ta yi na kame duk wani jirgi ko kuma kai masa hari wanda ya nufi isra'ila jirgin na kamfanonin isra'ila ne ko kuma na kamfanonin kasashen ketare da suke ma'amala da isra'ilan da kuma kai mata kayayyaki bayan kama wannan katafaren jirgin ruwa na isra'ila sakataren harkokin wajen kasar amurka anthony blinken ya yi tazarya da kai goro na kai mari a kasashen yankin gabas ta tsakiya inda a baya bayan nan ya wani rangadi a wasu daga cikin kasashen yankin waɗanda suka haɗa da haramtaccen ƙasar isra'ilan da jordan da ƙasar masar saudi arabia da haɗaɗɗiyar daular larabawa inda ya tattauna da shugabanni da sarakuna na waɗannan ƙasashe a kan su ba amurka cikakken goyon baya domin a ɗauki mataki na murkushe mayakan ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi na ƙasar yaman dangane da matakan da suka ɗauka na hana jiragen ruwan isra'ila da kamfanoni da suke isa gabaruwan ruwan isra'ilan bi ta hanyar babul mandab a gabaruwan kasar yaman da ke cikin red sea duk da cewa dai wannan kira na amurka bai samu karbuwa kamar da ta bukata ba na cewa kasashen larabawan su baiwa amurka cikakken goyon baya domin ɗaukar matakai na kai hare-haren soja akan kasar ta yaman da sunan murkushe ansarullah amma dai kasashen larabawan sun shaidawa amurka cewa abin da yake da matukar muhimmanci shine ɗaukar matakai wanda zai hana watsuwar rikicin yankin zirin gaza zuwa sauran yankuna na yankin gabas ta tsakiya daga kuwa har da kaucewa shiga duk wani yaƙi da ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yaman sai dai ɗaya daga cikin ƙasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya wato ƙasar bahrain wadda take da kyakkyawar alaƙa da isra'ila ta shiga cikin ƙawancen da amurka ta kafa na yaƙi da ƙungiyar ansarullah ɗin ta ƙasar yaman domin hana ƙungiyar ta ansarullah ka hari a kan jiragen ruwa na isra'ila da kamfanoni da suke ma'amala da ita bayan kammala ran gadin nasa blinken ya koma amurka nan da nan kuma amurkan ta gabatar da wani daftarin kudiri ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya wanda yake neman a halasta mata ɗaukar matakai na murkushe mayakan ƙungiyar ansarallah amma da wani salo na daban inda ta buƙaci kwamitin tsaro din ya yi tar da allah wadai da hare-haren ƙungiyar ansarallah a kan jiragen ruwa na isra'ila da kuma na kamfanonin zirga-zirgar jiragen ruwa da suke isa isra'ila ta hanyar red sea banda kwamitin tsaro ya amince da daftarin kudurin duk da wasu kasashe ba su kada ƙuri'a ba musamman ma kasashe irin su china da rasha algeria da makamantansu wanda sun maki amincewa da wannan daftarin kuduri amma kasantuwar mafi rinjaye daga cikin mambobin kwamitin tsaron sun amince da wannan daftarin kuduri na amurka an kada ƙuri'ar amincewa da shi kwana ɗaya bayan amincewa da wannan daftarin kudure amurka da birtaniya suka fara kaddamar da munanan hare-hare a kan ƙasar yaman da sunan yaƙi da ƙungiyar ansarullah ko kuma alhusi saboda matakan da ƙungiyar ta ɗauka na kai hare-hare a kan jiragen isra'ila da kuma jirage na kamfanoni waɗanda suka bin umarnin ƙungiyar na daina zirga-zirga a cikin red sea domin kai kayayyaki zuwa isra'ila amurka da birtaniya sun kaddamar da harare a yankuna da suke cikin jihohin sa'ada da kuma hudaida ta'iz da kuma babban birnin kasar taiman wato sana'a da suka lalata wasu sassa na barukukin soji har ma da filayen sabka da tashin jiragen sama musamman a hudaida da kuma birnin sana'a wannan mataki da amurka da birtaniya suka ɗauka ya samu cikakken goyon baya daga kasashe irin su australia canada holland da kuma kasar bahrain duk da cewa dai kasashen larabawa na yankin gabas ta tsakiya ba su mara baya ga wannan yunkuri na amurka da birtaniya ba jim kaɗan bayan kaddamar da hare-haren na birtaniya da amurka a kan yaman mai magana da yawun dakarun ansarullah ɗin wato yahaya sare ya fitar da bayani wanda yake cewa abinda amurka da birtaniya suka yi ya sabawa dukkanin dokoki na kasa da kasa to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin skim da al'anan zamu jali zamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon amma kafin wani lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya